بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah Ubangiji ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu ya sanya mana ita cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin safiyar wannan alhamis da muka shiga a yau Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na 243 ko ko okay mun shiga da biyar to alhamdulillah ah, ban mu makanil hammamat ila masjid mu makanin hammama إلى masjid. shafi na ɗari biyu ne da arba'in da biyar wato masallaci ne aka samu faɗaɗawa an faɗaɗa masallaci expansion an faɗaɗa shi to sai ya zamanto yayin da aka faɗaɗa shi toilet toilet na da da wuraren wanka yanzu sai ana so a shigar da su cikin masallacin faɗaɗawan ya kai har yadda toilet da wuraren wanka yanzu za a shigar da su cikin masallacin faɗaɗawan ya kai har can su zamanto cikin masallacin sai aka gina waɗansu a can to shine malamai suka yi fatawa shine aka yi fatawa wanyan manyan malamai menene hukuncin yin tacin shigo da wuraren wanka cikin masallacin ya zamanto part of it ne fatawar ta ce alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la ba'a ba'dahu wa ba'd faqad tala'at lajnatu adda'imatu daimatu lil buhuth al wal iftah wannan babban kwamiti na dindindin na fatawa da bincike kan harkokin addinin musulunci san harkokin addinin musulunci wato sun karanta wato takarda kamar haka ah, alama warada ila samahatin ra'is am game da tambaya da ta zo gun wato babban shugaba gaba daya minal mustafti daga mai tambaya wakilu wazaratil adli wato wakilin kwamishina ko kuma minista na justice lishu'unil qada'iyya wato na menene zamu ce na hukunci ko alƙalin abin na eh, minista na na shari'a lishu'unil qada'iyya ga abin da ya shafi wato abin da ya shafi shari'a wal muhal wanda aka tura takardan ilal lajnati min al'amanati al'amati li hay'ati kibaril ulama aka tura manya manyan malamai ga lamban nan ga kwanan watan nan yace wa su'alu Aluhuwa? tambayan ita ce akramakallahu afiduna afidu fadilatakum ina sanar da ku ya mai girma shugabanni bi anna masjida sharaftali wato masallacin sharaftali sunan wajen kenan muzdahimun bil musallina ya matse sosai saboda masu sallah wa yujadu minan nahiyati sharqiyya hammamat a ta gabacin masallacin ta gabacin masallacin akwai hammamat wuraren kama ruwa wa narghabu dammul hammamat ila al masjid lid darurati muna so yanzu mu shigo da waɗannan wuraren kama ruwan su zamanto cikin masallaci a faɗaɗa masallacin ta gabas ta gabas ce saboda lalura ta kama hakan mutane suna sallah a waje masallacin ya matse amma kuma akwai fili ta nan gabas ne sai dai za a iya shigo da abin nan a cikin su fa hal yajuzu zalika amla ya halatta ai haka ko a'a malamai suka ce wal jawabu amsa anan تنقل المراحيض والحمامات التابعة للمسجد إلى الأرض التي حصلوا عليها وتجعل أراضي المراحيض والحمامات توسعة للمسجد إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك يتي تنقل أنا إيا شبودة المراحيض والحمامات تويلت تويلت دا أورا روانكا أنا إيا واندسكي نمسلاتي masallacin to ana iya shigo da su ilal ardin lati hasalu alaiha na a ɗauke su a kai su can sabon wajen da suka saman musu wata ju'alu a radin marahidi wal hamamati tausi'atan lil masjid waɗannan kuma a faɗaɗa masallacin har ya game su tunda ai za a sa abin nan za a sa wannan da su menene ne siminti za a sa siminti za a kwaba abin nan duka a yi dvc a kansu a yi menene saboda haka babu matsala ai ana gina masallaci a sama toilet kuma suna suna ƙasa sai a sa abin nan kawai abin nan a tsakani akwai abin nan a tsakani saboda haka babu wata matsala idan maslaha ta kama haka ayi haka ɗin. walaysa fihi mahzurun shar'iyyun babu wani hani na shari'ar musulunci lakin ya kunu ba da tanzifil arabi suka ce sai a tsabtace wannan a sa motoci su kwashe toilet-toilet din a tsabtace wannan wajen shi kenan sai a faffasa shi sai a yi abin nan yawanci irin su sokawai ma'ai ana yin su can nesa ne sai a sa five kawai su je can suna bayan gidan na dangarawa suka ce babu waje sai a tsabtace shi a wanke shi sai a rufe su a gyara a yi kawai da بعد تنظيف الأراضي التي شغلت wal والحمامات bayan tsaftace wajen a wanke shi gabaɗaya. daya wabillahi tawfiq tambaya ta gaba bina'ul qubbati fawqa masjid gina qubba ita ce dome dome shine akai tambayan akai aka ce akramakallah hal yajuzu bina'ul qibabi fil masajid idha kanat li gharad al-ida'ati wat shi ya halatta a gina irin wannan qubba qubba ɗin. kama wannan masallacin misali sai a gina ƙubba rawun haka ya tafi sama sai a bubbuɗe winduna a sa wuta ya ƙara haskaka masallacin winduna kuma yadda ƙofofin za a samu iska yana ƙara shiga masallaci to ya dace a haka malamai suka ce lana alamu harajar ba san wani hani ba game da wannan fi zalika ko laifi ba wani laifi game da wannan idan kanan amurka na da karta fi su'al idan har kamar yadda ka tambayan haka ne don a ƙara sa haske sannan kuma a buɗe ƙofofi a can sama a sa winduna winduna su zagaye wannan ƙubba ɗin saboda iska ta riƙa shigowa a samu ƙarin iska wannan babu wata matsala fatawa ta gaba mai ita yana ce lana masjidun muna da wani masallaci wa alaihi da'iratun wato akwai shataletale a can saman masallaci ɗin ita ce da'ira akwai shatile-tile a masallacin idan ka da waktu shita idan lokacin damina ne dakhilul masjid sakhinun wato cikin masallacin yana zafi kwarai da gaske hal yajuzu lana an nusalli fi da'irati allati ala al masjid li sababi sakhana shin ya halatta mu yi sallah a can saman masallacin saboda tsananin zafi da ake yi malamai suka ce amsa ita ce to tu'tabaru da'iratul lati alal masjid min masjid can sama din laraba idan suka yi gini wani sa he su dandabe sama he su dandabe can sama sai su ɗan ja layi ban bulo biyu haka a can sama. to zaka ga laraba suna hawa suna dan cin abinci suna kwanciya a wajen to masallacinsu yana da irin wannan to idan zafi ya tsananta a cikin masallaci suna iya hawa can sama ɗin su yi sallah shi ne malamai suka ce eh, to ai saman masallacin yana bin masallacin duk masallaci ne saboda haka fata juzu salatu ya halatta a yi sallah ha, a wannan wajen fi fasli a lokacin da ake tsananin zafi wa gairihi da makamantansu to waɗannan su ne fatawoyinmu ga yau ko masallacin harami na ka'aba ko na manzo Allah za su ga sama can ɗin nan ana buɗe shi mutane suna sallah suna hangan ƙasan ka'aba saboda haka babu matsala bari mu karasa wannan sai mu tashi gobe a sabo al-islahu fil masjid yin gyara a masallaci idza aslahatu shay'an min al-masjid fa hadhihi sadaqatun amla idan na gyara wani a wani abu a masallaci masallaci ya ɓaci na zo na gyara misali mai tambaya shin wannan sadaka ne ko a'a wa ma hukmuhu ma anna lil masjidi muzari'un menene hukuncin haka din duk da cewa lallai masallacin yana da nashi dukiya ajiyayye amma ni sai nazo na sanawa malamai suka ce yu'tabaru zalika sadaqatan eh kai duk abinda ka sa a masallaci sadaka ne wa ihsanan kuma kyautatawa ne sawa'un kana masu masjidi mazari sawa'un masallacin yana da gonaki wanda ana samun kuɗin shiga ta waɗannan gonakin Tsawa'un yana da shi ko bayi da shi inda ka sa ka a masallaci kai wani aiki kana da lada walakin la yusrafu min az-zakati al ba, sai dai masallaci ba za a yi aiki da zakka kuɗin zakka da Allah ya wajabta a jikinsa ba wa ujaru ala hadhihi sadaka kuma za a baka lada game da wannan sadakan idan akhlasta niyyata idan ka tsarkake niyya kai don Allah wa kana min kasabil halal kuma da sharidi dukiyar nan naka ya to na halal malak ɗinka ne to wannan shi zai sa Allah ya baka lada ka yi shi domin Allah ba don riya ba sannan na biyu kuma dukiyanka tsaftatacce ne na halal duk abin da ka sa a masallaci kana da lada waɗannan su ne mu na yau da fatan Allah ubin ya ƙara rayuwa albarka ya sa a wuni cikin lafiya da amincin Allah da yardansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh